mu da warhaka mu kuma da sake saduwa ta cikin wannan shirin namu na bakonmu na mako shiri ne wanda muka saba gayyato mutane da suke da ruwa tsaki a harkoki daban-daban wanda suka yi rawan gani a fannoni daban-daban wando aikin gwamnati siyasa kasuwanci ilimi kai har ma wasannin motsa jiki to a yau dai mun yi babban kamu bakonmu na yau dai shine barista muktar shehu shagari cfr wanda tsohon minista ne a lokacin gwamnatin obasanjo kuma ya yi mataimakin gwamna a lokacin gwamnatin lokacin da wato aliyu magatakardawa mako ke gwamna a jihar sokoto to a lokacin da ya zama minista wato shekara ta 2001 kenan ya yi aikace-aikace da dama wanda suka hada da aikin wato bunƙasa magudanan ruwa don bunƙasa wato noman rani a na haɗeja ake ce da shi haɗeja valley irrigation project a jihar jigawa sannan kuma an ya ba da wasu manya-manyan ayyuka wanda suka haɗa da ayyukan wato eh, bunƙasa eh, samar da ruwan sha eh, egbe little ose kuma ya yi ayyuka dai da dama har ma ya zamo shugaban wato ƙungiyar ministoci da ke kula da harkan wato ruwa da kuma albarkatun ruwa a nan afirka gaba daya sannan kuma baya ga wannan kuma a lokacinsa ya samu nasarori da dama wanda shi da kansa zai zo ya zayyana mana a nan ba da dadewa ba amma har ya kawo ga lokacin da shugaba obasanjo ya bashi wato takardar lambar yabo domin fice da yi a cikin ministoci na lokacin gwamnatin shugaba obasanjo sunana dai umar katungo kuma muna tare da shi babban bakon namu wato barista muktar shehu shagari cfr your excellency barka da zuwa to barka alhamdulillah alhamdulillah to your excellency bari mu fara da tunda har ka samu lambar yabo a lokacin da ka yi aikin minista tare da a gwamnatin obasanjo ka ba da manya-manyan ayyuka na wannan bunƙasa hanyoyin ruwa da kuma saboda tallafawa wajen noman rani da sauransu Wani nan manya-manyan dam dam da kuka gina da kuma ƙanana a lokacin tunda har an cimma wani matsaya a lokacin wanda har eh, majalisar ɗinkin duniya akwai kudiri da suka bada na millennium development goal ko hmm. kuma kun riga kun wuce wannan ma hmm. wannan dam dam da kuka gina a lokacin me matsayin su yanzu ne a arewacin najeriya suna aiki ko dai to eh, waɗannan dam dam ɗin da muka gina ɗaya daga cikinsu wanda ya fi kowanne girma shine dam ɗin nan da muka yi na na gurara a cikin jihar kaduna kuma manufarsa shine a bayar da gurbataccen ruwan sha zuwa ga dam ɗin nan na usuma wanda yake nan abuja domin a tace ruwan a tabbatar da cewa akwai isasshen ruwa a nan abuja domin in ba don wannan dam ɗin da aka yi ba to da yanzu zama abuja fa zai yi wahala kwarai da gaske domin saboda sha'anin ruwa E, to ai wannan kuma ai za mu so ga wannan <laughs> so saboda haka wannan dam din mun yi shi mun kare shi cikin shekara hudu kuma yana ɗaya daga cikin muhimman ayyuka wanda gwamnatin tarayya ta bada domin taimakawa a samu cikakken ruwan sha a nan cikin ƙasarmu ta najeriya to wannan dam ɗin lokacin da muke yin sa na fahimci cewa ruwan da za a tara a wannan wurin ya fi ƙarfin abin da ake bukata a nan abuja wato wata uku uku ko ne wata uku wata hudu a sako ruwa su cika wasu madam domin a dinka tacewa ana abin nan na yi nazari a kai da su waɗanda suke masana a nan ma'aikatar ruwa ta tarayyar najeriya na ce musu to wanzu wannan ruwan idan muka ba da ɗan ruwan da za mu ba da zuwa a suma sauran ruwan fa dole a rinka saki yana tararewa yana tafiya teku na ce in za mu yi wutar lantarki kamar megawatt nawa ne za a iya samu suka ce za a iya samu megawatt wajen zuwa 30 zuwa 36 kuma yana da yawa yana da yawa na ce to wannan ba shakka sai mu zauna mu rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa obasanjo tun da yake ɗaya daga cikin ƙudurin gwamnatinsa shine samar da isasshen wutar lantarki a ƙasa to amma daga ciki kuma sai na ce wannan wutar in ta samu ba za a kai ta abuja ba ba za a kai ta jihar naija ba za a ja ta a kai ta kaduna domin ma'aikatin ne na masaka masaka da muke da su a Kano da yake yanzu suna da matsala saboda wasu rashin wuta da sauransu sai a amfani da wannan wutar zuwa can to alhamdulillah wannan aiki na yi dam din na kare wutar lantarki an yi an kare kamin na bari mun yi maganganu da farko da gwamnan kaduna makarfi daga baya kuma mataimakin shugaban kasa na mai disamba ya zama gwamnati shi muka yi magana da shi akan cewa a yi kokari to har yanzu dai ina ganin wannan wutar bata isa kaduna ba saboda haka ina ƙara kira ga gwamnatin tarayya musamman shugaban kasa da a yi kokari a tabbatar da wannan wutar ta kai domin a ga yadda za a iya tayar da waɗannan kamfuna na masaka masaka da muke da su domin suna ɗauke da mutane da yawa da suke cin abinci a kai in aka tayar da su abin zai taimaka kwarai da gaske bayan haka kuma na ce to ai idan wannan ruwan ya zo yana buga tabayin ɗin suna juyawa suna bada lantarki kuma za su tarare su tafi teku ne to wajen sha'anin noman rani hekta nawa za mu iya yi kadada nawa za a iya yi su waɗanda suke daraktoci na da na dam da na irrigation sauransu suka yi nazari suka ce min za a yi yin kamar kila hekta dubu ashirin da biyar na ce to saboda sha'anin kuɗi bari mu takaita a mai da shi kamar hekta dubu goma amma mu fara da hekta dubu biyu muka yi wannan aka ba da aiki aka ce to alhamdulillah yanzu in ka je wannan wurin za ka ga manya-manyan mutane suna can sun koma can suna ta aikin shinkafa to wannan shine amfanin wannan sa'idin nan kaga wannan dam din ya zama yadda ake cewa nage daɗi goma ga nama ga nono ga fata abin nan ga taki kuma so saboda haka alhamdulillah wannan aiki na to matsalar ruwa a nan abuja kaga wannan bata shafi ma'aikatar ruwa ta tarayyar najeriya ba ma'aikatar ruwa ta tarayyar najeriya abin da ya kamata ta yi ta yi shine a yi dam wanda za a rinka samun isasshen gurbataccen ruwa wanda za a rinka sa cikin usuma dam kuma su ma'aikatar su ma'aikatar da ke kula da harkokin abuja fct kenan su kuma su tabbatar da suna da treatment plant wato injuna na'urorin da ke iya tace ruwa isassu domin a tabbatar da cewa an samu ruwan sha isasshe a cikin abuja wannan kaga ba aikin ma'aikatar ruwa ta tarayyar najeriya ba ne ita ta yi nata aiki to sai su kuma wannan su kuma su ci gaba da nasu aiki abin da sa ba a samun ruwan ban sani ba domin ba cikin gwamnati nake ba mm. to akwai wasu manya-manyan dam da aka yi kamar su sabke dam a katsina mm. da kuma shi wannan na hadeja mm. da kuma dai wasu dai wanda ake kamar na kano na tiga da sauransu su wayannan suna biyan bukata kuwa don ina gani kamar su watakila yin su don saboda noman rani ne ko eto eh ai ka san shi tiga dam dama marigayi audu ba kwallaye jikin shi ne ya wannan dam din kamin gwamnatin tarayya ta karba kuma manufarsa shine a samar da wurin noman rani domin mun fahimci cewa wato noma kawai na damina ba zai isa ya ciyar da 'yan najeriya ba da yake kuma kowane lokaci jama'a karuwa suke yi misali yau ka haifa wanda ka haifa shi ma ya haifa saboda kullum mutane suna ƙara to a cikin nashi tunani wanda yake tunani mai kyau ya kafa wannan dam to dama a wurin ya kamata akwai kadada dubu ashirin da biyar dubu ashirin da hudu zuwa dubu ashirin da biyar a lokacin da na zama minista na fahimci abin ya koma tsakanin dubu takwas da zuwa dubu goma to sai muka yi abin da ake kira da habilitation wato gyara a gyara canals canals da sauransu a yi expansion aka fara domin abin ya sake dawowa yadda yake to bayan mun yi wannan mun kare sai kuma muka sake ba da aiki na ci gaba da wannan aiki din aka yi wannan kuma aka kare shugaban kasa obasanjo ya je da kanshi ya kaddamar da wannan aiki tare da sarkin kano da kuma gwamna a wannan lokacin to bayan an ƙare wannan aikin kamata ya yi kashi na biyu kuma kaso na biyu shi kuma a ci gaba da shi to ban san abin da ya faru ba dai wani lokaci na tambaya sai aka ce ai yan kwangila sun kwashe su saboda ba a biya su ba kuma ba a mai da hankali ga wannan ba saboda haka wannan aikin kaga ya tsaya a nan da muka bar shi wajen shekara goma da wani abu kenan da an ci gaba to da babu shakka duk wannan magana da ake na shinkafa wane ne wane ne an gama kamar irin safke safke aiki ne wanda aka fara ina jin tun lokacin shugaban kasa muhammadu buhari yana rike da to ba a kare ba a lokacin da na zo akwai batun sha'anin ruwan sha akwai kuma wannan batun zancen irrigation sauransu na yi kokari aka kare wannan dam da sauransu to batun zancen irrigation din bayan na daina na bar minista a halin yanzu ba zan iya baka bayani mai aka yi ba an ci gaba da shi ba a ci gaba da shi ba kaga wannan shi ban sani ba kamar aikin rani na na na wanda eh, yawa wanda ake kira a falalia irrigation project to shi kuma wannan ni na fara shi alhamdulillahi aka kare kaso na farko obasanjo zai kaddamar da shi sannan muka sake ba da kaso na biyu to na tabbatar da na san an yi nisa amma kuma akan dan samu matsaloli ina gani saboda wajen sha'anin biya amma dai ana na ana yi yanzu in ka je wannan wurin mutane sun yi arziki kuma sosai kuma ba wani abu ne shinkafa tumatur albasa a tafarnuwa da sauransu su ne ake da sauransu to sai dai har yanzu ana cewa mm. tattalin arzikin jihohin arewacin najeriya mm. eh, yana kwan gaba kwan baya ne za a ce da shi mm, saboda mm. watakila watakila ko kasan dama dai an san cewa arewacin najeriya ita take ciyarwa da kasar mm. ta fita harkar noma da sauransu don akwai tarihi na maganar su dalan gyada a kano da sauransu dai haka shin arewacin najeriya ina ne muka saki hanya ne ta yaya aka muka zo mu an cewa mu ne ke baya yanzu to wannan abu kasan idan ka duba a lokacin su marigayi saddauna Allah ya gafarta mishi ba su damu da sha'anin mai ba abinda suka mai da ƙarfi gare shi shine sha'anin noma kuma shine ma da program lokacin ana cewa noma tushen arziki kuma sun fito da tsari iri-iri wanda yake manomi in ya yi auduga ga yadda za a saya in gyaɗa ce ga shi da sauransu kuma waɗannan mutane a lokacin su ƙasa suke su da kuma talaka ɗin ba wai kansu ba saboda haka yanzu ma idan jihohi na arewa gwamnonin jihohi na arewa suka mai da ƙarfi wajen batun sha'anin aikin noma babu shakka za a samu nasara kwarai da gaske kaga kamar da muke cewa yanzu idan ka je ƙasar shagari mafi yawan mutanenmu sun daina zuwa cin rani ko ina tun da ne musu wannan dam ɗin na shagari ko da yake wajen fannin sha'anin noman rani da aka fara ba a ƙare wannan aikin ba har yanzu amma suna abin da ake kira informal irrigation tun daga ruwa to su ma suna tasu dabara da kuma taimakawa domin lokacin da nake deputy gwamna ina riƙe da ma'aikatar agriculture saboda haka da su mutanen gwanami da su shagar da sauran wurare duk ana taimaka musu da iri da kuma abubuwa ɗin da ya kamata su taimaka musu don sha'anin noma kuma taki yana da sauƙi to saboda haka yanzu in ka je sukan kira ni har yanzu mutane suna abin addu'a waɗanda suke zagi na a da domin lokacin na fara na ce za a yi wannan dam din ba zagin da ban sha ba zan kashe musu gonaki abin nan ƙauyuka of course dole in za a yi dam in dai babba ne wasu ƙauyuka sai sun tashi amma an biya su diyar da ake biyan su daga baya kuma suka fahimci cewa lalle lalle wannan abu da aka yi musu alheri ne to a halin akwai wanda ya ce min ya ce min yanzu haka shi a garinsu kowace juma'a sai ai min addu'a domin an kawo musu arziki a gida su ci su sha abin nan akwai wani da ake ce wa sarkin tasha yana na ne wajen sha'anin siyasa da sauransu yannan ya zo ya same ni gida sai ce min wani bawan Allah ya aiko shi wajena na ce me ya ce ya ce to ya ce don Allah don annabi yana son in yafe mishi irin zagi da abubuwa da ya dinka mai sauransu ya ce min mutumin ya ce mishi ya taɓa yin addu'a Allah ya sa in shiga jirgin sama ya faɗo ma in mutu su huta da dam. <laughs> Na ce to ai ya kuskure domin jirgin sama ba ni ke tuka ba to shi wanda ke tuka jirgin sama shi kuma dam yi. Ya ce to abin ya ce mishi ya ce mishi yanzu kowace juma'a nan ne ake cin kasuwar bodinga ya ce akalla bai sai da ba zai sai da dankali na wajen naira dubu arba'in dubu hamsin da shi da yayan su uku ya ce bai san alheri ba ne na ce mishi to abin da nake so na farko dai bani son ka abin nan bani son ka gaya ina ne garin su na biyu bani son ka gaya min sunan shi dalili kuwa in ka gaya min garin su duk wanda na gani mutumin garin in ban san shi ba zan dauka shi shine in kuma ka gaya min sunan shi duk wanda na gani da irin wannan sun aka ce mutumin kasar shi a gari ne sai in dauka shi shine saboda ka gaya mishi cewa na yafe mishi abin da ya kawo wannan lokacin nan siyasa in siyasa suka rinka tura musu ra'ayi gashi kaza kaza na ce ai in ka duba ba ka lori sai da ba aka kashe mutane amma yau in ka ce kuma za ka faci wannan dam din kuma sai ka kashe mutane sannan su yadda. To saboda haka shugabanninmu na arewa gwamnoni yana da kyau su mai da ƙarfi inda magwancin tarayya take irin wannan aiki to su shigo su ma su taimaka domin abu ne yanzu kamar kayan maganar hadeja valley irrigation project hadeja valley irrigation project ko da na zo minista an yi shekara goma sha biyar da bayar da shi amma aiki bai kai ko ina ba na ce na yi magana da shugaban kasa obasanjo na ce to in dai talaka za mu aiki na farko dai ba siyasa a cikin sha'anin aikin ruwa da aikin noma ba siyasa ka aji siyasa gefe kawai kuma ina kira ga waɗanda suke mulkin yanzu aji siyasa ba pdp ba apc ci gaban jama'a al'umma talakawa shi ke da muhimmanci na ce to wannan aiki zan soke shi in na soke shi kuma za mu sami kamfani ko kamfuna waɗanda muka san cewa aka ba su aiki za su yi su yi tanda wanda duk ya ci daga cikinsu mu ba shi irin su Jules Berger sun nema da wasu wasu wane ne amma a ƙarshe akwai wani kamfanin Chinese CGC muka zo muka fara aiki kuma aka ƙare wannan kaso na farko ɗin Obasanjo ɗin ya je da kanshi ya ƙaddamar da wannan aiki to muka ci gaba da na biyu bayan na bada abu na daina na yi mamaki ba da daɗewa ba na je jigawa muna tare da gwamna ya ce min a ah, minista ai aikin nan fa da ka fara mana koko da ka ci gaba da shi kusan fa yana nan inda ka bashi ka gane ko to ma'ana muna da matsala a ƙasar nan za a zuwa iske aiki mai kyau ana yi na taimakon talakawa da sauransu amma sai ga kawai an fita batun wannan an ja wani abu daban maimakon in a iske aiki ya kai kashi talatin bisa ɗari to wanda ya zo shi kuma ya ƙara nashi ya zama saba'in bisa ɗari wanda kuma zai zo daga baya shi kuma ya cika ya ƙarasa jama'a sai su amfana saboda haka ya kamata mu rinka lokaci aji hamayya siyasa mu dubi abu in dai mutum ya abin kirki to abin kirkin nan in bai kare shi ba to abin da ya kamata wanda ya zo ya ci gaba da wannan domin a kare domin in ba a yi ba ka ga yin hasarar kuɗi kuma bukata ba ta biya ba a lokacin da obasanjo na ɗani minista na water resources da na je ministry na tara daraktoci da sauransu sai aka fara kawo min tsegumin ministan da ya bari na ce a'a ni ba shi ya kawo ni ba ministan da ya bari in ya wani laifi ya wani ba daidai ba Allah ya ji kanshi ya rasu kana bello kaliyar na ce wannan tsakanin shi da shugaban kasa wanda ya sa shi kuma ya cire shi abinda nake so ku bani brief ku bani bayani ina ne ba a yi daidai ba kuma ya za mu mai da abin da ba a yi daidai bai zama daidai ina ne kuma aka yi daidai daga nan mu dora amma zancen wani minista minista ya tafi ya yi iya nashi kokari yadda ya ga cewa shi ne daidai ya kamata ya yi wannan a bar wannan magana aka yi mini waɗannan abubuwa da sauransu akwai ayyuka na ruwa na karkara da aka bada a irin su adamawa da sauran jihohi da sauransu na duba na ga duk waɗannan abu ya zama cala ba bayi su ba nan nemi shugaban ƙasa ya ba da izini ne mishi memo muka yi rufokin ɗin waɗannan muka soke wannan ayyuka muka sami kamfuna guda bakwai wanda muka san cewa za su yi aikin in an ba su aka ba su aiki ɗin kuma cikin wata biyar aka karbi waɗannan ayyuka to haka ya kamata minista ya yi in ka zo ma'aikata ka dubi abin da inda aka yi kuskure ka nemi shawara ya za a yi a gyara inda kuma aka yi nasarori to ya za ku yi kuma ku dora akan wannan nasara din to amma akwai wani abin da yake ya dade yana so samun rai ban san ko kana da masani akai ba so da dama kusan kusan bayan kowane shekara ko shekara biyu haka muna samun labari cewa akan sako ruwa daga ko kamaru ne wani dam din da ke kamaru hmm. sai a sako ruwa in ya zo gangaro ta nan arewa maso gabashin najeriya sai a hmm. rika samun ambaliya hmm. a irin su jihohi kamar su borno da kuma jihohin da ke wannan layin eh. shi kana da wani masaniya kai ba mu da wani dam da zai iya mu ma mu tare mana ruwan ne eh to ai wannan abin abu ne wanda muka iske lokacin da muka iske wannan na zauna tare da su injiniyoyi waɗanda su ne ƙwararru a wajen sha'anin aikin dam da kuma sha'anin ambaliya da sauransu muka ce to abin da ya kamata domin akwai gefe biyu akwai wannan wanda na wajen lagdodan wanda yake sakurowa su shigo cikin benue eh, misali to sannan akwai kuma can ta wancan gefe din shi ma Um, akwai wani dam shi ma shi ma can yake abin da shi kuna sako nashi ruwa ko alo dam yake ko eh, eh, eh, ah, ba ba alo dam ba yawa to abin da muka yi magana da shi ne za a yi dam za a yi dam wanda yake izan ruwa suka fito daga izan kamar suka sako ruwa daga lagdo dam wannan dam shi a kira bufa dam hmm. misali wannan shine bufa dam ruwan in sun zo za su tsaya daga nan sai ai kontrolin nasu to duk wannan tsari da komai na yi shi kuma na ɗauki har wannan yadda tsari yake an zayyana shi sosai na kai vila na nuna wa basanjo, da ni da injiniya gunduri da sauran injiniyoyi kuma da shirin cewa za a yi wannan to amma har a halin yanzu nake magana da kai wannan aikin ba a bayar da shi ba domin na tambaya ko kwanuka nan da aka samu matsala a nan Benue shin aikin nan me ake ciki har yanzu ba a yi wannan aiki ba to muddin ba a yi wannan aiki ba to za mu samu wannan matsala domin dam din labdo da sauransu a cikin kamaru suke ba mu da ikon za mu je kamaru mu ce za mu hana su su su abin nan amma kuma sai mu yi la'akari da cewa akwai ambaliya wacce yake ruwan sama ne in suka yi yawa sukan saka ta kamar yadda yake samu amerika da sauransu da wurare da manan da manan benue da sauransu yan kwanukan nan to kaga akwai wannan wannan shi ko maganin shi dole ne mutane su daina zama inda ruwa hanyar ruwa domin ruwa shi yadda yake duk yadda aka yi wata rana sai ya zo ya bi hanyar shi misali so mutane da suke zuwa a zo a yi gine-gine wuri an san hanyar ruwa ce a zo a yi gine-gine da sauransu to wannan shi ma yana kawo matsala kwarai da gaske da mayar da wurare inda yake bai kamata ya zama wurin noma ba a mayar da su wuraren noma hanyar ruwa tilas ne a batta amma shi ita ambaliya sha'ani ne na ubangiji ba za ka yi magani ba amma dai wannan in aka yi kai aka yi wannan dabin da muke magana to bufa dam ake ce mishi to babu shakka ruwan nan za a iya rage ba za ka iya cewa za ka iya hana gaba ɗaya ba domin a lokacin da ruwan zai zo dole sai ka buɗe dam shi ma misali shi ma ga kan samu ta ambaliya eh. domin yanzu ka duba kamar irin sokoto kamar irin su kamar irin su kamar kamar tigadam da sauransu mm. ai akwai lokacin da yake in ruwan suka yi yawa tilas ne ka buɗa su fita don baka buɗa suka fita ba to suna iya wuce shi shi ainihin wannan dam din eh, sai su tara eh, eh, kuma shi yasa an za a yi dam sai a yi mishi abin da ake kira spillway spillway din nan shine lokacin dam din idan ya kai yana so ya cika in ya kai ya kai dai da inda spillway din yake sai a ah, ni ba budewa ake ba eh domin spillway ainihin ainihin ainihin shi dam din misali ya fi spillway tsawo Eh, akwai abin nan level da ake yi to in ruwan ya kai abin sai rinka bi ta spillway amma akwai kuma lokacin da yake ruwan ma zai fi karfin spillway din saboda haka sai ka bude valves din na shi dam din da kanshi dole a rage ruwa don ba yi ba haka nan ba nauyin ruwan zai ta karuwa in kuma kai rashin arzikin da yake misali har dam din nan ya fashe to bannan da za a samu ta rayuwa da dukiya Allah kaɗai san iyakarta tonin kenan a bari za dan yi ratse albashi muka dawo ma koma harkokin mulki da na siyasa ga dangaren a kasance tare da mu athletics gymnastics just name it i love sports yes yes I am a woman. I deserve to be seen, heard, and be happy. In <laughs> the future, I love cartoons. In the future, I love education. Dawowa na kenan daga kasan baturai. Ni lecture ani. Tashin Liberty tana bani isasshen labarai daga kowace kasa a duniya. I am lifestyle. I love fashion. I love entertainment. I, am liberty. As a politician, it's imperative I stay updated with issues in the polity. And to achieve this, I do it with no other than Liberty TV. And the future, and Liberty! Liberty TV, voice for all, vision for all. masu kallo da sauraro har yanzu dai muna tare da babban bakonmu wato barista muktar shagari cfr wanda muke tattaunawa da shi abinda suka jiɗi wato harkokin ruwa tattalin arziki da ita kanta siyasa a lokacin najeriya barka murdawa dawa wannan shirin da garatsin da muka yi to ranka daɗe bari mu koma ga eh, kiraye-kirayen da 'yan kwanakin nan ake ta yi cewa a sauya fasalin najeriya gaba daya wato restructuring bangarori da dama wasu ma daga uh, jam'iyyar mai ci yanzu wato apc wasu kuma daga jam'iyyar ku ta pdp kowa dai na faɗin nashi daga uh, uh, 'yan kabilu ne da 'yan bangarori ne daban-daban na najeriya kowa dai na faɗan cewa ga yadda suke so a sake fasalin najeriya hmm. kai me ra'ayinka game da wannan to ni ra'ayina dai shine najeriya dai ƙasa ɗaya ce wacce Allah ya haɗa al'umma kashi daban-daban saboda ka tsari na Allah shi ne ya fi kowane irin tsari abin da yake da muhimmanci gare mu shi ne mu fahimci juna kuma mu so juna kuma mu yi la'akari da cewa zaman najeriya ƙasa ɗaya shi ne ƙarfinmu ba rarrabarta ba in muka rarrabu muka koma ƙananan garuruwa da sauransu da abin nan kowa da nashi to za a samu matsala domin yadda Allah ya tsara Najeriya ka ga akwai abubuwan da yake babu su a kudu sai ka ɗauka daga arewa ka kai akwai wasu abubuwa da yake daga kudu za a ɗauko su a zo da sunan saboda haka wannan tsari ya zama mu akwai abin da muke da shi wanda yake da muhimmanci wanda mutanen kudu suke bukata ba su da shi su kuma akwai wanda suke da shi wanda muke bukata ba mu da shi to kaga babban abin da ya kamata tsakanin mu shine zan akwai fahimta kuma yanzu idan ka duba ko ina a Najeriya akwai 'yan arewa akwai mutanen kudu akwai inyamurai akwai yarbawa akwai ibibiyo akwai abin nan waɗansu ma ba su ma san ina ne suka fito ba a kudu din akwai su da yawa eh. suna nan to waɗanda suke maganar najeriya ta ratse kaza kaza kaza da sauransu wasu daga cikinsu ko da aka yi yakin basassan najeriya ba a haife su ba na yi magana da wasu inyamurai da dama waɗanda yake suna yara aka yi yakin nan sai ya ce min waɗanda mutane inda sun san yadda suka wahala ya ce min inda na gan shi yana yaro cikin shi ya fi da girma <laughs> don saboda wahala eh. amma abin da yake da muhimmanci a sani shine ƙasa irin najeriya dole ne wannan ya ce a'a ni ba a yi min kaza ba wannan ya ce sai an ban kaza wannan ya ce ni kaza nake so wannan ya ce su wani sun danne ni wannan al'ada ce ta jama'a to abin da ya kamata mu tsaya mu duba mu gani shin ina ne ba a yi daidai ba wane ne aka yi wa daidai wane ne ba a yi wa daidai ba kuma menene jama'a suke so misali sai mu tsaya mu dubi wannan abu kuma a yi duk abin da za a yi shi bisa ga adalci da gaskiya dukkan ɗan najeriya ya san cewa a shi ba a cuce shi ba ba a mai da shi wawa ba misali so saboda haka in muka yi wannan muka fahimci juna muna tattaunawa da juna to kaga wannan babu shakka zai sa najeriya ta ƙara zama ƙasa ɗaya kuma al'umma ɗaya kuma yanzu in ka duba ai abin nan kusan duk inda ka duba ma'aikatun ne misali akwai hausawa akwai wane ne ministoci an rarraba an ba duk an cakudu gaba daya misali kuma ko can kasar inyamurai waɗanda suka suna abin nan ai in kai magana da kashi 90 bisa ɗari ko fi haka na inyamurai da suke zaune a nan arewa za su ce maka wannan magana banza ce <laughs> misali so saboda haka mu fahimci cewa lokacin siyasa ne ya zo 2019 wasu suna suna duba a'a bari mu sa a jawo rigima a kira mu a zauna a tattauna da mu san me za mu samu wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza amma kusan duk wanda ka tambaya yanzu kai magana da shi kai shin kai ka da raba Najeriya zai ce maka a'a to amma dai ya kamata a yi adalci da sauransu kaza kaza kaza saboda haka ni ba na cikin masu tsarin cewa a raba Najeriya amma dai na yarda da cewa a duba a gani ina ne abubuwa ba su yi daidai ba wane ne ke ganin ba a yi mishi adalci ba wane ne ke ganin ba a yi mishi yadda ya kamata ba a duba a gani don a samu mukan yi tafiya kasashen waje na sha tafiya waje duk wanda ɗan najeriya da ka iske in ka haɗu da shi ba zai ce maka ni ibu bane abin da zai fara ce maka ai ma Najeriya ni dan Najeriya ne sai a zama yan uwa na yi ta tafiya California domin an gayyace ni a bani wani abin na award za a bani ina fitowa airport sai ga wani wani wani wani abin nan baki cikin sosai sai muka muka gaisa to da yake kaftan na sa sai sai ce ah <laughs> oh, oh ah my brother how is home <laughs> you know ka gane ko bai ce mini amma i realize cewa cewa mutumin ido ne bai ce min how is abin nan ido ba sai ce min how is home gaba ɗaya Najeriya ce eh, home kawai dan Najeriya ne daga baya ne bayan mun ci gaba da magana ya ce mai aishi daga abin nan ido yake mutumin kasar ishan ne gashi kaza kaza kaza kaza amma ya kai wajen about 25 years or more in, in, in, in the US but of course yana zuwa gida ko saboda haka ba wani dan Najeriya zai ce maka a ni ba dan Najeriya bane wannan da suka taso mutane ne na wannan zamani sha'anin zamani ne gashi nan bukatu iri-iri sauransu bari mu yi rigima bari mu yi wannan bari mu yi wannan amma duk da haka na tabbatar da waɗannan abubuwa za su zo su wuce za mu fahimci juna 'yan najeriya ya kamata mu zama abu ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da kuma manufa ɗaya ta kawo ci gaba da zaman lafiya da inganta arziki a cikin wannan ƙasa ta najeriya to wannan kenan a ɗaya daga cikin abubuwan da yake ake ta cece kuce a kai kuma wanda ya jibanci wato tsarin mulki ne shi wannan wato kayi mataimakin gwamna a jihar sokoto mm. wannan maganan ba ma ƙananan hukumomi cin gashin kai menene ra'ayinka ne tunda na tabbata lokacin da kake gwamna ai suna kamar kai ne kake kula da ma'aikata da ke kula da harkokin ƙananan hukumomi da ciftansi a fiye ce da shi mm. eh to gaskiya ni ban samu wannan dama ba eh ma'aikatar da aka bani ma'aikatar gona daga baya kuma aka canza aka bani ma'aikatar ilimin kimiyya amma dai batun cewa a baiwa ƙananan hukumomi abin nan su zama su ne suke kula da dukiyar da ake tura musu ban ga laifi ga wannan ba amma abin tambaya kuma shin suna da abin da ake kira capacity na tafiyar da waɗannan kuɗaɗen an ba su kuma za su tsaya su yi aiki da su yadda ya kamata tsakani da Allah yadda abin zai taimaki talakawa talaka san cewa ai lalle lalle akwai dukiya tana shigowa wannan karamar hukuma kuma shi ya amfana ta hanyar ta hanyar ta hanyar taimaka mishi wajen noma bashi ruwan sha magani da yin tituna da sa wutar lantarki da dai sauran abubuwa to saboda haka dole sai an yi la'akari da waɗannan abubuwa a tabbatar da cewa an ba da waɗannan da za a yi amfani da su yadda ya kamata amma yanzu kamar irin yadda kuɗi suna hannayen suna wajen gwamnoni ne su ke ɗiba ɗan abin su ga dama su ɗauka su baiwa abin nan shin ya ake abin nan an yi akwai da abin kira joint account to joint account ɗin nan kaga kaga cikin tsarin mulki yake sai an abin nan din shi so saboda haka dole sai an duba an tsaye la'akari da in aka yi wannan abu shi zai taimaka ko kuma tsarin da ake da shi yanzu shi ne ya fi amma ni ba da wata jayayya ga cewa ƙananan hukumomi ya zan suna da gashin kansu suna da kuɗinsu suna bai amma dole ya zamana akwai kuma tsarurruka da za a saka domin tabbatar da cewa in an ba da kuɗaɗen nan lalle lalle za aiki da su ba za su salwanta eh, ba to bari koma harkar siyasa mm. ah, your excellency a lokacin da ka bar aikin minista mm. ka zamo ka je takarar gwamna mm. ka kai ne ka zamo ah, wanda pdp ta tsayar a matsayin dan ah, takaranta na neman gwamna a shekara ta 2007 kenan to da aka samu sauyi eh, magatakardawa mako ya dawo jam'iyyar ku ya zo sai aka maida ka ka zama mataimakin sa da ce mm. dai kuka zo kuka ci zaɓe mm. to amma daga baya shi his excellency magatakardawa mako ya bar jam'iyyar ku da pdp mm. ya koma wata jam'iyya amma kai ka ƙi ka bi shi wancan jam'iyyar kuma sai aka samu kai ka ci gaba da rike kujerar ka na mataimakin gwamna ba a tsige ka ba mm. Mm. ya aka yi ka yi wannan iwon don abun <laughs> kaman abu ne mai kamar akwai dan su dabaru to <laughs> na na farko dai mm. yana da kyau mutane su fahimci ainihin abin da ya faru yawa a lokacin da nake minista na ruwa na tarayyar Najeriya kowa a Najeriya ya san ma'aikatan ruwa kuma ya san ana ayyuka kashi daban-daban daban-daban a ko'ina cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. To lokacin Obasanjo ya kira ne ya ce yana son mu karbi Sokoto daga jam'iyyar hamayya kuma ba wani wanda ya dace ya je ya yi wannan sai ni domin ya san da irin aikan da muka yi tare da shi ya gani a ƙasa ba wai ba wai wani labari ko surutu ba ya tabbatar da cewa jihar Sokoto za a samu ci gaba mai yawa saboda haka ba haka yake so ba amma dai abin da ake kira political necessity inu wani dalili na siyasa ya sa ya ce mini in aji wannan aiki in je na takara na tautun da yake ne shugaban ƙasa, kuma shi ne ya bani wannan mukami to in ya ce in aje in je ga abin da kuma zan yi ai ga in dai ka fito gidan kirki kana da tarbiyya mai kyau ta sauraren shugabanni kuma ka ɗauki umarninsu su na ce mishi to da yake haka yake so babu ba dama na tafi na je aka yi primary election primary election da muka yi a sokoto ba a taɓa yin irin shi ba domin na ce lalle lalle ni ba zan ba kowa ko kwabo ba mutane in sun ga na dace su zaɓe ni in zama ni dan takarar jam'iyyar pdp kuma suka zaɓe ni da kashi tamanin bisa ɗari na ƙuri'un da aka jefa daga baya kuma sai wani kulle-kulle na siyasa sai ya shigo aka nuna Obasanjo cewa a ah, wannan ai da ka tsaida kuma ba zai iya cin zaɓe ba sai an jawo wa mako an haɗa amma ni duk da ake wannan abin Obasanjo bai yi shawara da ni ba jami'a ba ta yi shawara da ni ba kamar yadda kowa ya ji a bbc haka na ji cewa an karɓi tiket ɗin mu tare shagari za a baiwa mako ya shigo jam'iyya jiya gari ya waye ya zama shine ɗan takara to gaskiya ban abin da ya sa ban je kotu in yi wani jayayya ba na farko dai na yarda da cewa jam'iyya ya kamata ka yi mata biyayya inda kana kai dan jam'iyya ne sannan kuma aka ce shugaba ya yi abu misali to ko da kuskure ne in kai kaɗai ya shafa in ya shafi kowa ne wannan daban in ka kaɗai ya shafa to ya kamata ka yi da'a domin baka san abin da Allah ya ajiye ma a gaba ba so saboda haka ne da wannan muka zo da wamako muka hada kuma Allah ya sa muka ci zaɓe to duk zaman da muka yi da shi ban taɓa yi mishi wani abu na rashin mutunci ba ko rashin kunya sai dai girmamawa shi kuma ko da dai akwai wani abu to mu da shi dai mun riga mun rufe kowa bai sani ba to har lokaci yayi muka sake zaɓe kuma muka sake ci to daga baya wasu abubuwa suka shigo na siyasa aka soma shirye-shirye na cewa eh, abin nan lalle-lalle za a bar pdp to wannan an fara shi tun lokacin da muka zo convention da su makudin da su chief servant da su da su eh, da su da su da su atiku da su eh, yawa da su saraki yawa da su su saraki din da su kwankwaso da sauransu suka fita daga abin to na bi su kan maka fita tare domin in gwamnan ka ya tashi dole ka bi shi ban san manufa domin ni ba ma san ba san ma ina ne mu ba <laughs> to ka kalle in ja ka da magana mai abin nan har aka zo karshe wata rana wa mako ya dawo daga tafiya na ji domin duk inda zai tafiya in dai ina gari zan je gidan shi in raka shi airport in zai dawo kuma in je in taro shi akwai fahimta mai kyau tsakanina da shi domin ni ba kuɗi nake so ba Abin da nake so mu yi ma jama'ar Sokoto aiki yadda ya kamata that is my satisfaction so ya ce ba a je gidan shi ba ga wannan sai aka je government house don je government house na ce to ina son in tafi shagari don an yi rasuwa ya ce a in tsaya akwai mitin da karfe biyu na ce to karfe biyu ta yi na zo amma ni ba a gaya mini ga abin da ake kuma duk wannan tsare-tsare da ake yi ba a taɓa magana da ni ba da rana ɗaya so muka tashi muka je cikin council chambers da duk da ciyamomi na local government da membobi na house of assembly da kwamishinoni da kowa da kowa ya faɗa cewa to lokaci ya yi ya ga shi jam'iyyar pdp ba za ta yi ba za a koma jam'iyyar apc wannan za su yi magana su ba da goyon baya akan wannan suka yi suka kare za a rufe sai da ci a to ai ina da magana je to ni wannan abu da aka yi fa na san akalla an yi wajen wata biyar ana wannan tsari na ta ana zuwa mutane na zuwa sokotowa ne kuma duk wani wanda yake memba na house of assembly ko house of representatives ko kuma shago an yi magana da su sun sani amma ni ba magana da ni ba ga wani kila ba da bukatar tafiya da ni ko kuma saboda su ce to saboda haka ni dai da farko dan pdp ne da ni aka kafa ta kuma ni na yi yawo tare da sauran jama'a muka yada ta a nan garin sokoto na yi minista a cikin wannan farko dai an naɗa ni council member na national health insurance scheme daga nan aka yi mini minista aka sake zaɓe na sake zama minista obasanjo ce in aji aiki in je in yi gwamna ne takarar gona kuma na ci primary election aka ce kuma ban iyawa daga baya kuma aka ce in bai mataimakin gwamna ba ba za a ci zaɓe ba duk dai na yadda aka yi kuma muna cikin gwamnati ɗaya wannan gwamna wannan mataimaki ba ka iya gane ma tsakaninmu ko an yi min laifi ba za ka sani ba to sai na ɗauka cewa aikowa ya cancanta a ce duk da ake wannan ko da ba da gaske ake ba a kira ni a ce to mitin din nan fa da zamu je kaji kaji kaji saboda haka ina da bukatar mu je tare da kai to da ba mini wannan ba ina dai da magoya baya ina da yan uwa ina da masoya sannan akwai jam'iyyata zai ce to ni wannan tafiya da za a yi a bisa ga wannan yadda aka yi mini to ina ganin ba a da bukatar saboda haka na ɗauki duk abin da zai faru gare ni akan siyasa sai dai ya faru amma ni ba zan je ba amma ba wai dan na da kiya da duk wanda yake dan APC mafiya mutane APC na san su sun san da abokanai da sauransu da yawa ma eh, ka gane ko to kana mataimakin gwamna har kai ga wannan matsaya a cikin jiha ba a saka ka ba to ai kaga in ma ka ce ka tashi ka tafi to baka san kanka ba kuma ni siyasa da nake yi ba siyasa ce nake wayo don ni biyan bukatar kaina ba ina siyasa ne saboda jama'a kuma na samu dama a Najeriya na nuna cewa jama'a nake wa aiki to saboda haka na ga cewa a'a duk da inda kake ka zauna abinda Allah ya kaddara ka samu za ka samu wanda bai kaddara ba ba za ka samu ba saboda haka in ka je inda ba a neme ka ba to duk wulakancin da ya same ka kai ka sani saboda haka ni siyasar da nake yi na ce to bai yiwa in yi wa jam'iyyar pdp butulci ko in wa yan pdp ko kuma in je in shiga jam'iyya ba tare da ma na yi magana da waɗanda suke tare da ni ba tunda ko ko da muku na da naci mutane ni ma ina da nawa kuma ya sani kuma kowa ya sani domin ba za a ce ka yi minista shekara wajen kusan shekara shida da wani abu ba ka yi mataimakin gwamna kuma a ce baka da kowa ka san wannan magana ah, fira ce kawai to saboda haka ka ji dalilin da ya sa. kuma muka ci gaba da aiki hakanan da sannu-sannu waɗansu abubuwa in sani waɗansu ban sani haka dai muka yi to kuma ko a ce batun a tsige mutum ai ba ka tsige mutum sai akwai dalili to dalilin cewa ban bi ban bi ka zuwa ta jam'iyya ba yana zama dalili ai bai cikin tsarin mulkin Najeriya in dai an ce ga yanda na yi wani abu ba daidai ba to kaga wannan sai amfani da ni a shi amma shi ma da kan shuwa mako ya irin yadda muke da shi da mutunci da girmamawa da sauransu ko ka ce mai ya impeachment din da zai ce maka a. wannan bawan Allah sha'anin da siyasa ne dama siyasa mu ba ɗaya bace mun zo mun zama ɗaya kuma yadda duk ake biyayya an yi saboda haka shi yasa har aka ƙare muka ƙare haka nan lafiya lau su suna apc ɗinsu ni kuma ina jam'iyyar pdp ba wai na ce a'a ba zan iya koma apc ba ko in shiga wata jam'iyya ba a'a amma dai duk abin da za ka yi to mutunci ya zama na ne gaba da kuma sani ya kamata da abin da yake daidai wato a har yanzu dai kana cikin pdp ko watakila in npc ma suka yi barbaran ka kila ba za ka koma ba kana nan dai kan ba a'a batun zancen barbara ko wani abin nan wannan ba shi muke magana ba abin da dai muke magana eh. ga abin da ya faru ga shi eh. siyasa ai ai abin nan ai in ka dubi siyasu an yi npc an yi npn an yi gnpp an yi wane ne wasu waɗanda suka yi gnpp misali ko ba haka ba wasu wanda suka yi npn sun dawo suna cikin pdp to saboda haka siyasa ba ka yanke kauna ka ce ba zan yi kaza ba misali ita siyasa ba a yanke mata kauna ka ce a'a ni ai ba zan yi kaza ba amma kana iya a lokacin da wani abu ya zo gaban ka ka duba ka gani ka kai matsayin cewa ya kamata in yi kaza ko bai kamata in yi kaza ba amma siyasa ita ba mai iya sanin wanda yake babban makiyinka na siyasa sai ya zama babban masoyinka na siyasa wanda yake babban masoyinka na siyasa sai ya zama babban makiyinka na siyasa ita siyasa haka ta gada amma ni siyasa da nake yi ina siyasa ne na cewa dan siyasa ya kasance gurin shi shine bauta wa jama'a ya yi musu aiki in an ba shi dama to akwai eh, a cikin pdp din ma ko wata kungiya wanda kai ne sakataren kungiyar nan ana ce da shi pdp rescue group hmm. shin wannan pdp rescue group menene ita pdp rescue group dalilin da ya sa muka kirkiro ta da ni da irin dattawa irin su lufas juta mutane dai waɗanda suke suna da mutunci da irin su ah, abin da tsohon shugaban sinatuwa bare da sauransu da su esta audu da sauransu abin da samun kirkiro ta abin da ya ɗaya daga cikin muhimman abin da suka sa pdp ta faɗi zaɓe shi ne yin yadda aka ga dama kamar irin yadda aka yi mini kuma an yi wa mutane da yawa haka nan irin su amince duk an yi musu wannan so amince suka je kotu ni ban je kotu ba misali to muka ga cewa gashi ana batun shugabanci na jam'iyya Adamu Mu'azu ya tafi muna maganar cewa oke to za a ɗauko mutum daga north east mutanen north east su su taru su ɗauko mutum ko kuma in ba haka nan ba kowace jiha ta ɗauko mutum guda ta kawo waɗannan mutanen a yi takara tsakaninsu wanda duk ya zama shi ne ya nasara ya zama shi ne shugaban jam'iyyar pdp ana cikin wannan tsari sai a sama kawai sai muka ji cewa wasu sun kawo ah, madu sharif kuma kuma shi ne shugaba <laughs> misali eh. to kaga madu sharif abokinmu ne mun san shi ya yi gwamna ya yi sanata da sauransu yana da abin nan na ya zama shugaban kowace irin jam'iyya amma kuma duk abin da za a yi to ya kamata a yi shi daidai to muka fahimci cewa in muka bar irin wannan abin ya ci gaba har yanzu dai misali ba a je ko ina ba kenan ana ana ana ana gidan jiya kenan saboda haka shi yasa muka fito da wannan kungiya PDP Rescue Group kungiyar ceto jam'iyyar PDP daga irin waɗannan halayen da ake da su da cewa look duk abin da fa za a yi ya kamata a yi shi akan gaskiya akan adalci inda jama'a suke a basu dama jama'an nan su fidda mutum wanda shi ne suka ga cewa yana so ba ma jam'iyyar pd ko apc ne ko wace irin jam'iyya ce kuma ko ne irin sha'ani na jama'a in dai taron jama'a ne to in akwai wanda ke cewa shi dole sai haka ya za a yi to abin watsewa zai yi to yasa muka fito muka ce wannan ba daidai ba ne kuma bai dace ba kuma mu za mu ci gaba da faɗa a kan wannan abu har sai an yi abin da yake gaskiya to san ba kiyayya tsakanin mu da madu sharif ko wanda suka kawo madu sharif a'a iyakaci sha'ani ne na siyasa tilas ne muna son kasar nan ta ci gaba duk abin da za mu yi mu yi shi daidai mu yi shi akan gaskiya akan adalci akan abin da ya kamata to sannu sannu of course mun faɗi ga irin abubuwan da muke gani ya kamata a yi da me da me tun wasu suna ganin laifinmu su suka ce kai waɗannan mutanen fa da gaskiya suke ba ma wai pdp suke ceto ba kawai jam'iyyu ma gaba ɗaya cewa lalle lalle a jam'iyyu inda ana su demokradiyya ta miƙe a najeriya kuma mutane su ji daɗin zama a cikin jam'iyya kowace irin jam'iyya ce to tilas ne ya zama abin da jama'a suke so shi za a yi ko kuma a ba jama'a su su ɗauki abin da suka ga dama. amma shi har yanzu yana jam'iyyar pdp. ban ji an ce ya fita jam'iyyar pdp ba yana nan jam'iyyar pdp domin ka san wannan abu an yi ta rikici an je kotu da sauransu karshe kotun koli ta najeriya ta ce a'a madu sharif a bisa ga tsarin mulkin tafiyar da jam'iyyar pdp ba shi ne shugaba na riƙon ba makarfi wanda aka taru a can port harcourt jama'a abin nan national convention taron jam'iyya na kasa baki ɗaya suka ce shine to shine duk abin da taron jam'iyya na kasa ya yi ko a pdp ne ko apc ko apta ko wane ne to shi ake amfani da shi saboda haka shi shine shugaba saboda haka daga wannan lokacin kuma ban sake jin mudu biya wata magana ta ɓatawa ba wanda yake shi da kanshi ya nuna cewa ake abin nan yana da nashi dattaku kuma ya yarda da abin da kotu ta yi to wannan kaga shine demokradiyya saboda haka pdp rescue group ba komai gwamnatin tarayya ta yi wannan ba aiki ba ruwanmu da wannan wannan jam'iyya ita ce ko kuma 'yan majalisa waɗanda aka zaɓa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp da sauran jam'iyyu su ne za su ce gwamnatin tarayya baki daidai ba ko kuma jam'iyyar da yake tana da masu magana da yawunta su za su yi wannan mu iyakacinmu sha'anin cikin demokrasi na cikin jam'iyya tamu shi ne muke ƙoƙarin tabbatar da cewa an tabbatar da shi in za a tsaida ɗan takara a ba jama'a dama su tsaida in za a zaɓi shugabannin jam'iyya a ba jama'a dama su zaɓi shugabannin jam'iyyar nan sai an haka ne demokrasi ɗin zai yi ƙarfi kuma a cikin kowace irin jam'iyya misali so wannan shi ne dalilin da ya sa muka kafa wannan a kungiyar tamu ta pdp a kuma in mun ga wasu abubuwa waɗanda yake ya kamata a taimaka mutane kamar yadda muka yi magana a kan batun ambaliya da aka yi a cikin jihar benue da jihar adamawa da sauransu jihohi da da sauransu kan cewa gwamnatin tarayya da sauran kungiyoyi na duniya ba ma gwamnatin tarayya kadai ba da jama'a su fito a taimakawa jama'a domin su sami sauki na wannan bala'i na ambaliyar ruwa da ya same su Eh. to amma eh, your excellency kafin kyale ka hmm. a wannan shirin namu na yau akwai muhimmin tambaya da ke son maka hmm. wannan tafiyar siyasar taka hmm. za ka sake fitowa neman takarar gona a ni ai kamar kamar kamar kamar kamar yadda na gaya maka ni ina siyasa ne domin jama'a abinda jama'a suka ga ya dace to shine in ka je ka tura kanka da ƙarfi sai jama'a su baka amma in ka bari jama'a su suka ga cewa ka dace da ka abu to kai kuma in ka samu wannan dama to ka tsaya ka tsakani da Allah saboda haka yanzu abin da ake cikin jam'iyyar pdp shine ƙoƙarin gyaran jam'iyya ba maganar zancen takara ba kuma kamar yadda muka yi magana ai ban san abin da zai faru wata mai zuwa ba ko karshen shekara ko menene da sauransu wane ne wane ne kaga ban san abin da zai faru ba shin jam'iyyar tun da yake akwai national convention da za a yi ko ba haka ba har yanzu sai mun ga an wuce wannan sannan za mu tabbatar da cewa jam'iyyar pdp ta tsaya wasu ba jam'iyyun su ma in suka yi nasu convention din in sun yi abin da yake daidai sai abu ya tafi in ko suka ba daidai ba su ma saboda haka har yanzu ba wanda zai iya ce maka ainihin a jam'iyyar pdp ko apc ko abda ko wane ne ga abin da zai faru zuwa 2019 baka san wane ne zai bar apc ba domin har yanzu akwai wanda za su iya barin apc su koma pdp akwai wanda za su iya barin apc su koma pdp akwai wanda za su iya barin waɗannan sauran abin nan afga wane ne su dawo nan kamar kwanakin ba da daɗewa ba ai su ladoja mutanen oyo misali kaksuna da tasu jam'iyya accord party amma kaga sun bari sun dawo jam'iyyar pdp ko ba haka ba to ba a sani ba mai yiwa wasu da yawa su bar jam'iyyar pdp su koma apc ko ko wasu su bar jam'iyyar apc din su koma abin saboda haka ba abin da za mu yi yanzu sai an ƙara convention na jam'iyya mun tabbatar da domin ni na cikin kwamiti da aka sa na sasantawa tsakanin jama'a waɗanda suke suna da matsala da jam'iyya da sauransu duk sai wannan an ƙare ya kai wannan aka ƙare misali ai an ce ba a san macito ba sai miya ta ƙare so saboda haka sai mu jira wannan lokaci mu gani ne zai faru Allah kuma ya sa alheri ne zai faru a ƙasar mu to madalla mun shafa kusan awa guda muna tattaunawa da barista muktari shagari cfr tsohon ministan albarkatun ruwa da kuma tsohon mataimakin gwamna a jihar sokoto kuma tsohon babban mai ba wa jam'iyya shawara jam'iyyar NPN a tun lokacin da ke <laughs> da yake lauya ne shi to amma eh, a ƙarshe hmm. alal misali yanzu idan shugaban ƙasa yana kallon ka a wannan shirin hmm. shugaba muhammadu buhari hmm. me za ka ce mishi wani irin shawara za ka ba shi dangane da tafiyar da eh, ko ci gaban ƙasa najeriya to shugaban ƙasa eh, muhammadu buhari kowa ya san mutumin kirki ne yana da kuduri na alheri ga najeriya da sauransu kuma yana ɗaya daga cikin hafsoshin soja da suka yi yaƙi domin tabbatar da cewa najeriya ta kasance ƙasa ɗaya kuma ga al'ada kowane shugaban ƙasa yana ƙoƙari ya yi abin da za a ce ya fi wanda ya gada na tabbatar da shi ma haka yake so saboda haka abin da zan ce gare shi shine a ah, samun nasarar shugaban ƙasa ya danganta kwarai da gaske ga masu bashi shawara da kuma waɗanda ya ɗauka su yi mishi aiki kin zai ɗauka domin da ministocinsa da kowa ba wanda ɗan najeriya zai huskanta ya tambaya 2019 in ta yi abubuwan da ka ce muna za ka yi daga cikinsu da wanne da wanne ne aka samu ka aiwatar ina fatan alheri ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da fatan ubangiji allah ya ƙara mishi lafiya domin in aka yi shugaba to an riga an ƙare siyasa kenan abin da yake da muhimmanci a kanmu duka shi ne mu yi mishi fatan alheri ya samu nasarori domin in bai samu nasara ba duk wani abu wanda ya yi idan abin nan mai kyau ne duk gaba ɗaya zai shafe mu in kuma abu ne wanda ba mai kyau ba matsala ce duk za ta samu kowa da kowa saboda haka shi yasa ake wa shugabanni addu'a ubangiji Allah ya ba su ikon su yi wa mutane adalci kuma ba su fasaha yadda za su ci gaba da ayyuka da sauran saboda haka ina yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari fatan alheri da kuma fatan ubangiji Allah ya bashi iko ya cika alƙawura ɗin da ya ɗauka ga jama'an Najeriya da kuma ci gaban Najeriya kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu mai albarka ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba na cikin tsarin waɗanda ke son a watsi Najeriya na yadda Najeriya Allah ya kafa mana ita ya yi mu da inyamurai da yarbawa da fulani da hausawa da ibibiyo da kowa da kowa saboda haka mu yi haƙuri mu zauna da juna inda muke da matsaloli mu duba amma akan adalci to an muna godiya kwarai da gaske barista tare shagari da ka samu daman halartar wato wannan sabon dakin eh, watsa shirye-shiryenmu na gidan talabijin na liberty da ke nan abuja to jama'a masu kallo da sauraro a shirin bakonmu na mako kenan na wannan makon sai Allah ya kai mu mako na gaba mu tara assalamu alaikum